yau kuma sha shidda ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da sha hudu ga watan jun miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah tabaraka wata allah ya sake mai shi mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna da cikin bayani dangane da haƙuƙukan ma'aurata karatunmu na ƙarshe mun yi bayani dangane da haƙƙin mata akan mazansu ko yau kuma da yarda Allah za mu shiga game da haƙƙin maza akan matansu shi ne ya ce haƙƙun rajula alal mar'ati haƙƙin miji akan mace ma'ana haƙƙin miji akan matarsa haƙoƙoƙa waɗanda Allah ya ba maza akan matansu ya ce inna haƙƙar rajula alal mar'ata azim lalle haƙƙin miji akan mace mai girma ne ma'ana haƙƙin miji akan matarsa abu ne babba bayyanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama azamatahu annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana girmansa bi ƙaulihi da zancensa fi ma rawahu al-hakim wa ghayruhu cikin abinda da imamu hakim da waninsa sun karuwaito shi min hadith abi sa'id daga hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce haqqu zawji ala zawjatihi allau kanat bihi qurhatun falahasatha ma addat haqqahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙun zauji ala zaujati haƙƙin miji akan matarsa Allah kanat bihi qurhatun cewa da a ce miki ya kasance gare shi shine qurha miki da a ce mijin yana da miki miki ya kasance ga mijin fallahasat ha sai matar ta lashe mikin da harshenta ta sa halshi ta lashe mikin gembon a ce yana da gyambo shi miji ga jiki nai sai ta zo da halshen ta lashe mai gyambon nan ma addat haƙa wa annabi ya ce ba ta bayar da haƙƙinsa ba ma'ana ba ta kai matuƙa ga bayar da haƙƙinsa ba wannan hadisi hadisi ne sahihi imam hakim ya fitar da shi cikin littafinsa al-mustadrak al-sahihain malam albani cikin sahihul jami'is sagir ya ce hadisi ne sahihi to kun ji wannan hadisin ko malamai sun ka ce asalin wannan hadisin kamar yadda yake cikin eh, cikin cikin shi mustadar din na hakim da kuma al-musnad na imamu ahmad bin Hambali. asalin yadda hadisin yake abu sa'idin ya ce wani mutum ne ya yi ta gwagwagwa da ɗiyarsa akan ta taitaya aure ta isa aure amma ta yi zamanta min da ƙista ƙiyan aure yayyayi da ita ta samu miji ta ƙiya sai uban ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo ƙararta manzon Allah kawa wance magana nayi nayi da ita ya aure ta ƙi aure sai annabi ya ce a kira ta an ka kira ita wannan yarinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ki tafi ki aure mana sai ta ce wallahi ya rasulallah ba zan yi aure ba sai ka gaya mini menene haƙƙin miji akan matarsa domin in sani kenan ko kaga in zan aure in yi ala basiratin sannan in jiya shi ina iya ɗaukar waɗannan haƙuƙuka in ban iya in bari ta ce wallahi ba zan yi aure ba ya manzon Allah sai ka gaya mini menene haƙƙin miji akan matarsa to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata wannan maganar Ya ce haƙƙin miji akan matarsa da a ce mijin yana da wani ƙurji ko wani miki ko wani gyambo ga jiki nai ba da iyakar ƙazamta annan ba sai mace ta sa halshinta falahasatha sai ta lashe ai bin lisani ta sa halshinta ta lashe gyambon nan duk ta lashe mai shi ba ta sa ruwa ta wanke mai ba fa ta sa halshinta duk ta lashe mai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bata bayar da haƙƙin miji ba ma'ana bata kai ƙarshe ga bayar da haƙƙin miji ba don haka kamar mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cikin wannan hadisin cewa haƙƙin miji babba ne ina fatar kun fahimta to an ce da za ta sa halishin ta lashe gyambo nai bata bayar da haƙƙi ne ba to ina ga don ta ɗauki bokitin ruwa ta kai mai wurin wanka kaga a takaice za mu fahimta dangane da wannan hadisin cewa haƙƙin miji ya ku jama'a akan mace babba ne sai malla ya ce wal mar'atul kayyasa, to mace mai hankali alfatina mai tunani Hiyar to azzimu ma azzama Allahu wa rasuluhu ita ce wadda ke girmama abinda Allah da manzonsa suka girmama menene Allah da manzon suka girmama nan haƙƙin miji kaga wancan hadisi na Abu sa'idin yana karantar da mu irin girman da ga haƙƙin miji akan mace imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da wasu malamai ba su shi ba akwai hadisin abu huraira akwai hadisin mu'az dan jabal akwai hadisin na na aisha dukkansu sun haɗu akan magana guda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin amartul mar'ata an tasjuda li zawjaha riwayar hakim ya ce min azmi haqqihi alaiha annabi ya ce da zan umarci wani ya duka yawa wani sujuda irin sujudan nan da aka wa Allah ba Allah ɗaya kewa sujuda ba to annabi ya ce da zan umarci wani yawa wani sujuda lalle da na umarci mace ta wa mijinta sujuda saboda girman haƙƙinsa a kanta amma dai annabi bai umarci kowa yawa wani ba wa kowa sujuda illa Allah amma dai annabi yana son yi mana ishara ne game da girman haƙƙin mace akan miji ina fatar kun fahimta to hakan ga kuma wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mace ta zo inda annabi ya ce kina da miji ta ce mai eh duk hadisai ne ingantattu ya ce to ke san matsayin ki gare shi ta ce a'a ya ce mijin nan shine aljannar ki kuma shine wutar ki ma'ana in ke yi mai da'a ki shiga aljanna in ke saba mishi ki shiga wuta ashe kenan miji shi a komi ga mace in bancin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu mai girma akan mata jama'a kamar da'ar miji ina fatar kun fahimta to shine mallan yace mace mai hankali mai tunani ita ce wadda ke girmama abin da Allah da manzonsa suka girmama wahiyar allati tuqaddiru zawjaha ita ce wadda ke girmama mijinta haqqa qadarihi mafi gaskiya girmama shi to ma la haƙa ƙadari ko iz qalu ma anzalallahu ala ala basharin min shay'in to ita ce wadda ke girmama mijinta mafi mafi mafi gaskiyar girmamawa ashe mi an ka nema tsakanin mace da mijinta ta girmama shi hidu kuma ta yi kokari ita matar fi da'ati ga wa mijin da'a da'a ita ce biyayya ta yi kokari ga wa mijinta biyayya la'anna da'atahu domin wa miji biyayya min mujibatil janna yana daga cikin abubuwan da ke wajabtan mace samun aljanna Allahu akbar magana ta kare wa miji da'a yana daga cikin abubuwan da ke wajabta mace ta samu aljanna ina dalili yace qala sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kaga wannan littafi ya sami alwajiz fi fiqh sunna wal kitabil aziz kaga littafi na na fiqh amma bambanci ne da waɗancan littafai na fiqh waɗancan ra'ayi ya yawa sai malami ɗaya bushe suka ce abu kaza halal bai kawo dalilin halacci ne ba amma shi kun ji duk maganar da ya sai ya gwamata da ayar qur'ani ko hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata fiqh ya zama to yace domin an ƙala sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolin nan biyar dinta khamsu salawati sallar az-zuhr da la'asar da magariba da isha'i da sallar asuba ba su ne khamsu salawati ba to annabi ya ce inda duk mace ta tsare khamsu salawati wa samat shaharaha kuma ta azumci watan nan nata na ramadana ba ta wargi ga azumin ramalana in ma ta sha wani abu saboda al'ada ko wata lalura bayan sallah ta ranka wa hafizat farjaha kuma ta tsare farjinta ba ta yawace yawacin banza wa da'at zawjaha kuma ta yi da'a ga mijinta kila laha annabi yace to gobe kiyama in munka ta lahira za a ce mata udkhulil jannata ya ke boyar Allah ki shiga aljanna ma ayya abuwa bi iti, daga kowace da cikin ƙohohin aljanna ke so Allahu akbar ƙofa nawa aga aljanna ƙofa takwas to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macin da ta tsare waɗannan ayyuka guda hudu na farko shine ta tsare hamsu salawati na biyu ta tsare azumin watan ramadana na uku ta tsare farjin ta ba ta zina na hudu ta yi biyayya ta yi da'a ga mijinta to gobe kiyama Allah zai bude zai sa a bude mata duk kofofin nan na aljanna guda takwas a ce shiga cikin duk wanda kike so shiga aljanna ta kowace kofa kike so jama'a an samu riba ko ba a samu ba wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi shi ma Imam hakim ya fitar da shi cikin mustadrak shi ma Imam albani cikin sahihul as sagir ya ce hadisi ne sahihi ka gani to shi addalilin mallan da yace ce ɗa'a ga miji yana daga cikin abin da ke wajabta ma mace aljanna sai malla ya ce fata ammali hal muslima don haka ya ke musulma ki kula ki yi la'akari da kaifa na biyu sallallahu alaihi wasallam da'atar zauji yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya sanya da'ar miji min mujibatil janna daga cikin abubuwan da ke wajabtar da samun aljanna ga mace kassalati kamar sallah wasu yami da azumi da sallah da azumi ba farilloli ba ne ka gani hakan ga kuma tsari farji shi ma farilla ne to hakan ga sai Allah ya sani hudu da'a ga miji ashe shi ma farilla ne na fatar kun fahimta falzami da'atahu don hakan ga ki lizimciwa mijinki da'a washtanibi ma'asiyatahu kuma ki nisanci saba mishi fa inna fi hi gadabar rabbi subhanahu wata'ala domin cikin saba ma miji akwai hushin Allah tsarki da dauka sun tabbatar mishi jumma dummacin da ta saba mijin to tana cikin hushin Allah sadda duk mijin kina hushi da ke to ki ɗauka hushin ba ya tsaya ga miji ba Allah ma ubangijin kina hushi da ke sadda duk mijin kina cikin yarda da ke to haka ubangijin ki ma Allah tabaraka wata Allah yana mai yarda da ke ina fatar kun fahimta ashe dai kenan bancin Allah da manzon Allah miji shine shine uwa da uba ga mace ina fatar kun fahimta to sai yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa wane ne rayuwar annabi take ga hannunsa Allah ashe ishara cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu yaya hannun Allah yake irin hannun Allah abinda an ka nema mu yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu shikenan kun mun yadda tambayar yaya hannu yake wannan bid'a ce ina fatar kun fahimta annabi ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa ina rantsuwa da Allah kenan Mamin rajulin ba wani mutum ya da umra atahu da ke kiran matarsa ila firashi zuwa ga shimfiɗarsa kiran matarka zuwa ga shimfiɗarka kinaya ce ta jima'i ba mutum da ke neman biyan bukata ga matatai fata ba alai sai ta kiya gare shi ta yi mai kiyo ta kiyar da ta biya mai bukata tai illa kana allazi fis sama ya faci wannan da asama. sama ya kasance ya ha yana mai fushi a kanta hatta yarda anha har sai mijin nan ya yadda gare ta ashe kenan to wane ne asama annabi ya ce sanda duk mutum ya kira mata ta ga biyan bukata ta kiya ba ko akan wata lalura ta shari'a ba shi kuma bayani ya gabata in tana da wata lalura da ke hana mata sai ta yi mai bayani don ya sani haka ɗaya dai saboda shakiyanci ta ƙiyarda da mijinta ta yi mai kiyo to face wanda asama ya kasance yana mai hushi akan ta wane ne asama Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul mulki yana cewa a amintum man fis sama'i an yakhsifa al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursil alaykum hasiban sata'lamuna kayfa nadhir shin kun amince ma wanda asama eh, akan ba zai ruzga kasa da ku ba an yaksufa bikum al-arda fa idha hiya ta sai ga tana mai raurawa ko an amince mu wanda asama ba zai ruzga kasa da ku ba wane ne asama wanda ke iya ruzga kasa da mutane kaga Allah amma amintun man fis samai ko kun amince ma wanda asama an yursila alaikum hasiba ba zai saku tsakkon kwani gare ku ba a jeho ku da tsakkuwa irin wanda an kawo mutanen lodu wane ne asama wanda ke iya jifar mutane da tsakkuwa ya halakar da su kaga Allah ashe wanda a sama shine Allah wannan ashe itiqadin cewa Allah na sama itiqadi ne wanda mun ka samu cikin alqur'ani da hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine shine daidai cewa Allah na ko ina wannan kuskure ne ilimin sa shi a ko ina amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi ne ma'ana ya dauka akan al'arshi ina fatar kun fahimta to shi ne sai annabi ya ce mutum bai taɓa kiran mata ta zuwa ga biyan bukata ta ba ta ƙiya ta da, illa kana alladhi fis sama face wanda as sama Allah kenan ya kasance sahidan alaiha yana mai fushi a kanta, hatta yarda an har sai mijin ya yarda da ita Allah zai ci gaba da fushi da ita sai mijin ya yarda ya yafe mata wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi imamu muslim ya fitar da shi ina fatar kun fahimta to ku kalli wanga hadisi ya ku jama'a ashe kenan da zaran mace ta saba ma mijinta ya kira shi ya kira ta zuwa ga biyan bukata ta kiya to Allah na nan na hushi da ita ashe hushin ba ya tsaya ga miji ɗaya ba sadda don miji ya hushi da mace shi ma Allah tabaraka wata Allah yana hushi da ita Allah ya tsare mu daga hushin Allah sai mallan ya ce fal wajibu alayki hal muslima don haka abin da yake wajibi akan ki ya ke musulma anta dini li zaujiki shine ki kaskantar da kanki ga mijinki ta dini daga dana kalmar dana tana da ma'anoni kusan guda bakwai wadda an ka samu ta dini da gare ta to daga cikin ma'anoni akwai kaskanci zalla ina fatar kun fahimta to yace abinda an wajibi akan ki yake musulma an ta dini li zaujiki ki kaskantar da kanki ga mijinki da za zaki kaskantar da kanki gare shi bisam da saurare wa da'ati da kuma biyayya fi kulli ma ya murki bi ga duk abin da yake umarnin ki da shi mimma la yukhalifu shar'a daga abin da bai saba mu shari'a ba amma shi kuma umarnin miji ba an sake shi haka nan kamar an sake doki ba wannan dokin yana da kaidi yana da linzami menene linzami shine kada ya zama umarnin da miji yawa mata ya saba ma Allah in umarnin da ya bata ya saba ma umarnin Allah ko na manzon Allah to haƙƙin Allah da na manzon Allah sun fi girma akan mace bisa ga haƙƙin miji babu da'a ga duk wani makhluki miji ne ko uba ne ko wane ne ga saba ma Allah ina fatar kun fahimta mun yi wannan tun cikin lahalar aiko la a lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq to shine yace wajibin ki ne abinda au wajibi akan ki yake musulma shine ki kankastar ki kaskantar da kanki ga mijinki da yin saurare da kuma biyayya ga duk abinda mijin yake umurnin ki da shi mimma la yakhalifu shar'a amma daga abinda bai saba mu shari'a ba to in an kai rashin sa'a miji ya ba mata ta umarni wanda yake sa mu shari'a fa nan kalla sam a wala da'ata ina fatar kun fahimta sai malla ya ce wa hadari kuma ki sauna kullal hadar kowace irin sauna minal ifradi daga faifayewa ifradi wuce gona da iri faifayewa kenan ko ki sauna kowace irin sauna daga faifayewa fi da'a ci ga da'an nan da an ka ce kiwa mijinki hatta tudi fil ma'asiya hayya zanki ya mai da'a ga sabon Allah to amma fa da an ka ce jama'a akwai kaidi ban daga abin da yake ja zuwa ga saba ma Allah shi kan miji in ya ba da umarni da abin da yake ya saba ma Allah nan kan ba za a yi mai da'a mace ba za ta yi mai da'a ba fa naki lalle ke in fa'alta in fa'alta in ke aikata haka nan ma'ana in kewa mijinki da'a ga abin da yake sabon Allah kunti matan nan ke zan mai laifi ke zan mai zunubi nan ba mai da'a za ki dan yake mai zunubi domin babu da'a ga duk wani taliki ga sabon mahalicci ashe kenan ina ne kawai an ka yaddan mace kar ta yi da'a ga mijinta in ya zan umarnin da ya bata ya saba ma umarnin Allah ko na manzo amma in ba haka ba to ba wuri guda da an ka yadda mace ta saba ma mijinta ina fatar kun fahimta wa min zalika masalan daga cikin daga wannan ma'ana daga cikin misalai yanzu ya kawo misalai na abin da yake ko da miji ya umarci mace bai halatta ta bi umarni ne saboda sabon Allah ne wa min zalika daga wannan matsalan ga misali an tuɗi ihi ki wa mijin ɗa'a fi izalati sha'ar waje ki ga gusar da gashin fuskarki ta jammulan lahuwai don yin kawa gare shi mata zamanin jahiliya har farkon musulunci suna da al'ada mace in gashi ya fito mata ga fuska mun dai san fuska ko wani gashi ke fitowa ga fuska gashin gira gashin gira to mata suna da al'ada sai su aske gashin girarsu ba su aske shi duka ba a'a sai a rage mai kauri a mai sai dan siriri yana sa kyawu ga mace yana ƙara ma mace kyawu yin haka nan ina fatar kun fahimta mata suna da wannan al'adar har zuwa bayyanar musulunci da musulunci ya bayyana sai manzon Allah ya hana ina fatar kun fahimta shi ne ya ce an tuɗi ihi ki mai ɗa'a fi izalata sha'ar waje ga gusar da gashin fuskar ki ta jammulan lahuwai don yin ƙawa gare shi la'anar la'annan nabiyu sallallahu alaihi wa sallaman na mesa haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsine ma mace mai aske gashin fuskarta wal mutannan mesa da mai nema a aske mata annamisa alfa'ilatu zalika mai yi mai aske gashin fuskar Almutannan misa wadda ke nema allati ta talum man fa'alu zalika laha wadda ke neman wadda za ta yi mata haka nan ita ce mutannan misa. to da mai yin da mai aske wadda wadda ta neme a aske mata duk manzon Allah ya tsine musu ashe kenan aske gashin fuska laifi ne ko daidai ne laifi ne kuma ko laifi babban laifi yana cikin kaba'irori tunda har la'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ga wanda yayi wannan hadisi ya ce muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim da imamu tirmidhi da abu dawuda da nasa'i da ibnu maja duk sun fitar da wannan hadisin ko ka ce rawahul jama'a ko ka ce rawahul rawahul sab'a eh eh rawahul sitta da yako tunda babu ahmad malaman nan shidda manya malaman masu rawaito hadisi Bukhari da Muslim da Abu Dawuda, Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi don kun gani hadisin hadisi ne sahihi to yanzu ba abu dawud yana cikin wannan fitar da hadisin ba to imamu abu dawud cikin sunan ɗinsa da ya zo bayanin hadisin ya ce menene sa wacce ce annamisa wal misa? ya ce abinda shi shine aske gashin gira da mata ke yi saboda kwalliya gashin gira sai mata su aske ba su aske gaba ɗaya ba su aske su mai sai ɗan siriri wai suna cewa yana ƙara ma mace kyau in ta rage gashin girarta haka imam abu dawud ya fassara don kaga ashe gashin gira kun ga aiga fuska yake ko to ka gani wasu ka ce a ba gashin gira ɗaya ba duk gashin da ke fito mace ga fuska sai dai an yi saɓani kamar gemu misali gemu eh, sunna wace ce sunnar maza to in Allah ta baraka wata Allah ya fitar da gemu ga mace shin ta in ta aske shi ta shigo cikin wannan hadisin ko bata shigo ba wasu malamai sun kace ta shigo sun ce bata shigo ba gemu ba ɗabi'a mata bace gemu ɗabi'a ce ta maza don haka in gemu ya fito mata ko gashin baki ko hana ƙarya ko saje babu lafi ta aske kaga ashe dai sai mu koma fassarar da Imam Abu Dawud da ya shine aske gashin gira ne. nimas din wadda annabi ya tsine mamayi to yanzu ba mun ji annabi ya hana mace ta aske gashin girarta ba saboda kwalliya ga mijinta don ta ƙara kyawo to sai mijinta tunda ya san aske gashin girar yana ƙara mace kyau sai ya umarce ta ke ta ke aske gashin girar na yayi yawa za ta bi umarninsa kaga nan ba za ta yi da'a ba don me saboda umarninsa ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine misalin farkon da ya kawo inda umarnin miji ke saba ma shari'a wanda yake ba wajibi ne tabi um, haram na ma ne tabi umarnin wa min zalika kuma daga wannan inda miji ke bayar da umarni sabanin shari'a ya zan ba dole mace ta tabi ba an ihi ta yi mai da'a fi tarkil khimar ga barin sa mayafi ba Allah ya wajabta ma kowace mace in za ta fita ta sa mayafi ba kar ta fita haka nan kunduguru to shi ne ta yi mai ɗa'a fi tarkil daga barin sa mayafi mayafin kai inda al min al lokacin da za ta fita daga gida in tana cikin gida da idda mijinta wannan in gajerin wando ta sabata da laifi daga ita sai miji duk yadda ta yi ma in ta iya ta sa kamfai ba matsala amma inda an ka nemi ta suturtar da jikinta gaba ɗaya shine in za ta fita na fatar kun fahimta to za ta fita sai ta ɗauko hijabi ta sa kamar yadda Allah da manzon Allah sun ka umarce ta sai miji ya ce ke ta cire hijabin nan ki sa gyale don me yake son ya ta sa gyale la'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliha eh, la'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki domin shi mijin yana son yayi alfahari da kyawun ki amaman nasu gaban mutane yana yakila kyakkyawar mace ce to ba ganin in ta sa hijabi ta sa niqabi ta rufe kyan to shi ko sun yaka ya nuna ma mutane ai yana aure da kyakkyawar mace don haka sai ya ce mata lalle ta ta cire hijabin nan in za ta fita ta sa gyale ina fatar kun fahimta umarnin nan yayi daidai ko ya saba mu umarnin Allah ya saba mu umarnin Allah to nan haramun ne ta bi wannan umarnin faqad qala sallallahu alaihi wasallama don mi da an ka ce haramun ne ta bi umarnin yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sinfani min ummati min ahalin nari lam arahuma sinfani nau'i biyu min ummati daga cikin al'ummata min ahalin nari suna cikin yan wuta lam arahuma annabi ce amma ni ban gansu ba ashe ya nuna kamar waɗannan nau'ukan mutane biyu na al'ummar manzon Allah yan wuta ne Allah ya tsare mu daga shiga wuta amma kuma annabi bai gansu ba meye ma'anar annabi bai gansu ba babu waɗannan nau'ukan mutane biyu zamani ne ashe kenan kamar annabi na ishara can ƙarshe za a samun su su wane ne sai annabi ce ƙaumun wasu mutane ma'ahum siyaɗin waɗanda adda buloli tare da su jam'i na sauɗin shine siyad wasu mutane waɗanda adda buloli tare da su bulolin ka aznabil bakar kamar bundunan shanu ya bundun shanu yake guntu ne ko gajere eh, dogo ne ko gajere dogo suna da buloli dogaye yadda na bi hannu suna dukan mutane da bulolin mutane wasu mutane ne za a yi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar manzon Allah suna da buloli dogaye suna bugun mutane da bulolin nan to annabi ya ce waɗannan yan wuta ne masu bugun mutane da buloli kamar suwa za mu cewa yanzu eh yan sanda 'yan sanda ko ba su bugun mutane a kai ka su yadi ofis ka gani eh kaga ashe kenan duk 'yan sandan da ka bugun mutane ba bisa haƙƙi na shari'a ba to waɗannan 'yan wuta ne in ji annabi ko na ya sarara da mutum bisa to me suka sawa eh duk guda ne ai an ce bulala kulki bai shigo ba shi kulkin me ake yi da shi bugu ai shine makasudi dai ina fatar kun fahimta don haka baka da iya kare su mutane masu buloli suna bugun mutane da su nice 'yan sanda ko 'yan sanda masu bugun mutane sun shigo hakan ga dogarai dogarawan sarki masu rigunan nan kala-kala yadi bai isa ba a ɗebuwan ga yadi a ƙillon ga yadi a musu riga su ma ba suna da buloli ba su ma sun shigo haka 'yan agaji in kullura 'yan ana taro 'yan agaji ba suna zuwa da buloli ba suna bugun mutane musamman 'yan agajin nasarar islam su masu duk masu ƙaumin kudi ba ƙaumin annabi ce na kira ce don haka duk wanda adda bulala yana bugun mutane ba bisa haƙƙin shari'a ba ya shigo Bayan sun tsaya ga 'yan sanda da dogare da 'yan duk wani wanda adda bulala yana bugun mutane ba bisa haƙƙin shari'a ba annabi ya ce dan wuta ne ɗaya kenan ko to sai na biyu yace wani sa'un da wasu irin mata kasiyatun ariyatun wayanda yake su matan kasiyatun masu sutura ne ariyatun amma tsirara suke mumilatun ma'ilatun mumilatun karkatattu ne ma'ilatun kuma masu karkatarwa hunna kawunansu su waɗannan matan ka asnimatul buktil ma'ila kamar tozayen raƙumma ne karkatattu kamar tozaye kun san tozo ko asnima jami'in sanamun kamar tozayen raƙumma ne alma'ila karkatattu to waɗannan matan annabi ce la da khulna aljannata ba su shiga aljanna wala yajinna rihaha ko kamshinta ba za su samu ba wa inna riha shi ko kamshin aljanna la yujadu lalle ana samun sa min masirati kaza wa kaza daga tsawon tafiyar shekara kaza shekara kaza cikin wani hadisi yace tsawon tafiya shekara ɗari 500 ake fara jin kamshin aljanna to waɗannan matan ko kamshin aljanna ba su samu abu ya ɓaci ko bai ɓaci ba wannan hadisi hadisi ne sahihi imamu muslim ya fitar da shi shi ma ina fatar kun fahimta to me ma'anar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da al'umma ce daga waɗannan mutanen guda biyu yace ƙarshen zamani shi zamanin manzon Allah sadda yake raye babu waɗannan mutanen guda biyu amma bayan wucewa ta za a yi waɗannan nau'ukan mutanen biyu to duk annabi ya tabbatar musu ta wuta ne akwai mai sun yi shiga wuta to kowa ya kama kai ne daga waɗannan mutanen guda biyu na farko mutanen da adda buloli su kamar bundunan shanu suna bugun mutane da su na biyu wasu mata ne su kuma kasiyatun ariyatun ga su da sutura suturtattu ne amma kuma tsirara suke me ma'anar kasiyatun ariyatun malamai sun yi ma wannan jumla fassarori da yawa daga cikin fassarar da malamai sun kai cewa ga su da sutura amma tsirara suke ma'ana sun sa sutura amma ba ta rufe musu dukkan al'aurarsu ba akwai wani bangare na jikinsu da an waje kamar kila ko ba su rufe kansu ba ga gashin kansu waje ko ko eh, taguwa ta tsaya bakin kwabri ga bakin kwabri zuwa dugadugai waje sun dai bar wani abu na jikinsu waje to shine jikin mace ba annabi ya tabbatar da dukkan su al'aura bane sadda duk mace ta bar wani bangare na jikinta in dai bancin kewayen fuska da tafukan hannu to duk inda ta bari matsayinta guda da wata fito tsirara shine ma'anar kasiyatun ariyatun ga wasu sa sutura amma kuma tsirara suke ma'ana sun sa sutura amma bata rufe musu dukkan jikinsu ba ashe wannan na nuna ma mata wajibi ne su sa sutura wadda za ta rufe musu dukkan jikinsu haramun ne mace ta bar wani abu na jikinta in dai ba fuska ba ga fili ita ma fuska an so alal istihbabi ta rufe ta musamman in mace ce mai kyau sai ta sa niqabi fassara ta biyu da an kawa kasiyatun ariyatun ga su suturtattu ne da ni'imar Allah Allah ya yi musu sutura da ni'ima ta yi amma ariyatun sun tuɓe daga ni'imar nan da Allah ya yi musu ina fatar kun fahimta waɗannan suna daga cikin fassarorin da an kawo kasiyatun ariyatun sai annabi ya ce milatun kuma waɗannan matan mu mumilatun karkatattu ne ma'ilatun kuma masu karkatar da maza masu karkatarwa me ma'anan milatun karkatattu ma'ana sun karkata an da'atin lahi daga da'ar Allah ba su ba da'ar Allah sun finjire ma da'ar Allah ma'ilatun kuma suna karkatar da wasu mata suna karantar da wasu mata su su fandare ma da'a Allah kaga sun karkace sun karkatar da wasu ina fatar kun fahimta shi ita ma wannan jumlar an yi mata fassarori da dama fassara ta biyu mumilatun karkatattu ne saboda tafiyar da suke yi ta takama sun karkace gehe guda da yawa ba haka nan mata ke tafiya ba to duk mace da ka irin wannan tafiya ta karkace gehe guda saboda kuri da takama da danga to wannan annabi ya ce yan wuta ce ma'ilatun karkatattu ne mumilatun kuma suna koya ma wasu mata irin wannan tafiya ta karkata a karkace haka ana tafiya gehe guda saboda kuri da takama ina fatar kun fahimta da dai sauran fassarorin da an kawo mumilatun ma'ilatun hakan ga fassara ta uku mumilatun karkatattu ne kamar yadda annabi ya ce muna ya faɗa mana an halice su daga awaza awaza ba karkatacciya ba ce ga su karkatattu mumilatun kuma suna karkatar da maza in kai yi wasa sai ta karkatar da kai ina fatar kun fahimta sai annabi ya ce ru'usuhunna kanunsu su waɗannan matan ka asnimatil Bukti, kamar tozayen raƙumma ne alma'ila wadda ta karkatacce a karkatattu yaya tozon raƙumi yake karkatacce mike tozon raƙumi yana karkacewa yana karkacewa yaushe in yayi girma da yawa tozon raƙumi ba saman raƙumi yake ba haka tsaye to amma in tozon ya zangudan ƙato fa sai haga ga yaran kaɓo gehe guda kaga ya karkato to kamar annabi na misalta kanunsu wani nau'in kitso suke yi su waɗannan matan wanda ke ƙara makaninsu girma in sun kai irin wannan kitso in sun ka sa ɗan kwali ko hijabi za ka ga kansu ya zango dan ƙato ya ƙara girma har yanzu na irin wannan kitso ko me sunansa a cuci maza to kaga annabi ya ce duk macin da ke yin a cuci maza yar wuta ce jama'a don hakan ga kitson a cuci maza baya da kyau haramun ne ina fatar kun fahimta ashe duk kitson da ke sa kan mace ya ƙara girma fiye da yadda Allah ya halicci kan wannan kitson haramun ne sai haga ya wani tunzu da baya nan ne yanga ya karkato nan da baya ba haka suke yi ba to wannan kitso annabi ya ce duk mace mai irin wannan kitso don ku kula da matan kokko yadda su irin wannan kitso ku kula da ƴaƴanku da ƙannanku duk macin da aka ƙarƙashin kula tana jin maganar ka kakka yadda ta irin wannan in ma yi ka ce masta ta ta banya shi ta gyara kitson nan ina fatar kun fahimta irin wannan kitson haramun ne to shine ma'anar ru'usuhunna ka aslimatul buhtil ma'ila kanunsu su waɗannan mata kamar tozayen raƙumma ne karkatattu ma'ana waɗanda na karkace kenan sun yi wani irin nau'in kitso wanda kitson ya ƙara ma kansu girma ya sa kansu ya zan babba har kitson ya rankaɓo la yadkhuluna jannata annabi ce to irin waɗannan matan kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usu hunna ka asnimatil bukhuti la yadkhulna aljannata ba za su shiga aljanna ba san ba su shiga aljanna to ɗayan uku malamai sun ka ce ko dai ba su shiga aljanna fiddin annabi ya kawo wannan ne domin isa matuƙa ga tsoratar da su ya nuna musu irin munin da aga waɗannan laifukan da sun ka aikata ko kuma la da aljannata jannata ba za su shiga aljanna cikin farkon waɗanda za su shige ta yan direct entry ba ba za su shiga ba sai an sa su cikin wuta an bubbuge saboda wannan kitson da sun kai da wannan tsirecin da sun kai da kuma karkatar da sun kai sun karkatar da wasu sai an sa su wuta an bubbuge sannan daga baya a sa su aljanna ai la yadkhulun aljannata fi awwal man yadkhulaha ba su shiga aljanna cikin farkon wa'in za su shiganta ina fatar kun fahimta wala yajiduna rihaha kun ba za su samu kamshin aljanna ba ba za su samu kamshin aljanna ba kaga ko shiga ba su yi ba ko kusa ga aljanna ba za su yi ba domin kamshin aljanna ana samun ta tun tsakaninka da aljanna akwai tsawon tafiya shekara 500 za a fara jin kamshin aljanna to ko kamshin aljanna ba kaga kenan annabi na cewa ko kusa ga aljanna ba za su yi ba ko ga fassara ta farko ga fassara ta biyu ta la yadkhulna aljannata a'a shiga aljanna abba za su yi cikin farkon wa'in za shiga amma daga baya za su shiga ko to in sun shiga aljanna ko da an sa su aljanna la riha-ha! Allah zai yi musu uquba sababiyan laifukan da sun ka aikata na tsiraici duniya da wannan karkata da karkatar da mutane da sun ka yi da kuma wannan kitso da sun ka yi a cuci maza ko da sun shiga aljanna daga bayan bayan sun yi fursuna cikin wuta to ko sun shiga kuma wannan ni'ima ta jin kamshin aljanna Allah zai rufe musu ita zai toshe musu zai toshe musu hantunan su ba za su ji wannan kamshi na aljanna ba ko sun shiga don haka ashe annabi na nuna waɗannan laifuka ƙanana ne ko manya kaga manyan laifuka ne don haka ashe duk mijin da ya ce ma mata ta ta cire hijabi shi bai yarda ta sa hijabi ba ta ce a hijabi ba haƙƙinka bane haƙƙin Allah ne Allah ya yi umarni cewa mace musulma ta sa hijabi don haka ni kan ba cire hijabi na ba sun ya kai wawa ne sun ya kai ya tallarki ga maza waya nuna ma yan uwa ne yana aure da kyakkyawan mace sannan ya kai ki wuta ina fatar kun fahimta to kaga nan duk mijin da yabba mata ta umarta cire hijabi nan ba za ta yi mai da'a ba in kuma ta yi mai da'a to ta saba ma Allah wa min zalika kuma dai daga wannan daga eh, abin ga wa miji umarni wanda yake ya saba ma Allah an tudi ihi ta wa mijin da'a fil wata'i ga ya take ta fil mahidi cikin lokacin cikin jinin haila ba an haramta a da mace tana cikin jinin haila ba mun karanta ayat qur'ani ko ko da sai to tana cikin jinin haila sai mijinta ya neme ta to na haramun ne gare shi ta mai da'a au fi gairi ma a halallahu ko ko ya sadu da ya cikin inda ba nan Allah ya halatta ba kamar ya sadu da ita ta dabbaya ya ce yau ga inda ya kaso ta ce a Allah ya hana Na haramun ne ba za ta ce to ai Allah ya ce a yamma miji da ba a'a irin waɗannan wurare biyu in yan neme ya sadu da ita lokacin ta haila ko yan neme ya sadu da ita ba wurin da shari'a ta yadda a sadu da mace ba to nan haramun ne gare ta yi mishi da'a faqad qala sallallahu alaihi wasallam haqiqa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ata ha'idan duk wanda ya zo ma mace mai haila a wimra'atan fi duburaha ko ya zo ma mace cikin duburarta ya sadu da ita ta dubura auka hinan ko ya zo ma boka boka sarkin ƙarya ko mata da kastamomin boka ya suka wa boka kirari ƙarya gare shi in kayi ƙarya yi ƙaryar boka ashe kenan ko su sun san boka makareci ne jama'a boka mai gaskiya ne ko makareci makareci ne wacce samu boka makareci annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbata mana cewa boka makareci ne ina hadisi na nan cikin sahih bukhari hadisin abu huraira hadisi ne mai tsawo mun karanto shi ko cikin kitabu ahadithul anbiya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yace boka shayatinu za su hau juna su sai su sauraro abin da ake yi in sun ka samu magana guda ta gaskiya sai su su faɗa mu bokan da suke hulɗa da shi shi kuma boka maimakon ya faɗa ma wawayen jahilan batattun da ke zuwa inda yake abin gada da shaidannu aljannu sun ka haɗa mai in sun ka haɗa mai guda sai ya ƙara ƙarya ɗari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin magana ɗari da ɗaya na boka guda ɗaya ke iya zama gaskiya ɗari duk ƙarya ne duk wanda cikin magana ce ɗari da ɗaya guda ɗaya a gaskiya ɗari ƙarya ne jama'a mai gaskiya ne ko maƙaryaci mugun ba ma maƙaryaci mugun maƙaryaci ne don haka boka mugun maƙaryaci ne kuma inda kuka gano boka makaryaci ne tun 1998 tun 98 ga tafsirin suratul baqara ne challenging din boka ga tafsirin ayatul kursi ko ne challenging din duk bokan da a ƙasa ga inda dai abin da suke yi gaskiya ne to gani na gitta kaina duk bokan da ya yi bokanci wani abu na shari ya same ni to ban sun yayi kyauta zan biya shi boka duk inda dai akwai boka in abin da boka ka yi gaskiya na to ga belle abu don Allah abinda nika so a samu boka ya yi bokanci ya yi wani sihiri ko su rukulle ko su dabaru wadda zai sa bello ya bai haukace sun nika ya haukata ni ko a sa mini wata rashin lafiya wadda zan kasa wa'azi don Allah in kasa wa'azi ga bello ya bi can yanzu Allah bai iya wa'azi in dai akwai boka cikin nahiyar afirka to na kalubalance shi na sake jefa wannan challenge boka nika so wanda zai yi wani abu na bokanci ko da inda aljannu inda mi zai yi ya zo ya yi ga bellon wani abu nika son boka ya wanda zai taba jikina in yayi kuma zan biya shi kuɗi ko na haukace a ɗiba cikin kuɗi na a bashi rabin miliyan nasa nasa dubu ɗari biyar ga duk bokan da ya yi bokanci ya taba jikina don haka duk abin da suke karya ce in ka ga wani abu ya same ko incidents ne kawai dama ba aikin boka ba ne ko incidents ne ko ko kai mushriki ne irinsu Allah ya tabbatar mana ya ce wallahi bilahu sahiru haifa ata masihirci bai cin nasara duk inda ya biyo wallan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila har abada Allah ba zai sanya tafarki na cin nasara ga kafirai akan ne in dai kana da imani ba wani kafirin boka jama'a akwai wata aya da Allah ya saukar suwa cikin aya guda cikin suratul baqara sai da Allah ya kafirta boka sau biyat aya guda sai da Allah ya jiha mai san sau biyat don haka boka kafiri ne na fatar kun fahimta haka masu zuwa inda yake su ma kafirai ne in ji manzon Allah masu zuwa inda boka kafin rai ne su wane ne manyan kastamomin boka bokaye yan siyasa sannan masu bi musu ne mata halakakkun mata mace ta sai da kayanta ta yi wa abin ta so a kori kishiyarta kuma ita uwarta na da kishiya ko ta ta iska mu uwarta da kishiya amma wai ita ba ta zama da kishiya don ta mamijin mijin ai inda ana mata goma sha biyu da ban cika goma sha biyu don mai maganin bokaye don haka kowa ya ce ya yi aure don ya kunyata boka ya nuna ma mata ta ta kashe ta ga banza in dai ta zo inda boka don ka mata kishiya to ya yi. na fatar kun fahimta don haka jama'a boka zuwa inda boka baya da kyau Shi ne manzon Allah ya ce duk wanda ya zo mai haila ya take mai haila ko ya zo mace cikin duburarta aw kahinan ko ya zo ma boka ya zo inda boka fasaddaqahu bima yaqul ya gaskanta boka dangane da abin da boka ya faɗi ya faɗa ma boka matsaloli ne boka ya ce kaza ya ce kaza ya ce gaskiya ne ya gaskanta annabi ya ce faƙar fara bi bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan nau'ukan mutane uku kowannensu ya kafirta da abin da an ka sauka ma annabi muhammad wannan hadisi hadisi ne sahihi imam tirmidhi da ibn majah sun ka fitar da shi albani ma ya fi sai cikin adabu zafaf kaga hadisi ne sahihi don haka ashe kenan mi wannan ke nuna mana duk macen da mijinta ya neme tana cikin jinin haila baya halatta gare ta ta yi mai da'a duk macen da mijinta ya neme ta ta daga baya baya halatta ta yi mai da'a nan in ta yi mai da'a ta saba ma Allah wa min zalika kuma dai daga cikin wuraren da umarnin miji ya saba ma Allah an ka ce ba azama mace ta haramun ne mace ta mijinta da'a an tuɗi ihi ta yi mai da'a shi miji fi zuhuri Allah rijal ga bayyana ga maza wal ikhtilat bihim da cuɗanya da su wa musafahatihim da hada hannu da su musafaha da su wayewa mutanen bariki masu aƙida ta turawa ba duk suna wannan ba sai ka zo da abokananka in ka zo da abokananka sai hakire hajiya sai a zo a zauna falo ana kallon talabijin ana wasa ana dariya ana ba'a har ya zan ka buɗe gidanka ko da baka nan abokinka na iya zuwa gidanka a sa mai abinci ya ci ko baka nan ya kwanta bisa gado ya kwanan rana in ya tashi a kai mai ruwa ya wanka gidanka fa ka zo ka iskan mai yana wanka wani abu ya shiga to shi zai zama mai wankan gawa ai eh ko <laughs> eh? amma wasu abokanai duk sun yadda ma abokanansu da haka nan aboki bai nan aboki ne ya ta gida ne ya ci abinci ya kwanta bisa gado ne ya yi kwanan rana in ya tashi mata ce ta kai ma abokin ruwa ban daki ya yi wanka ya fita duk baya nan tsakani da Allah wannan wayewar Allah ya tsine mu wannan wayewar Allah ya wadaran wannan wayewar kaga wai turawa ake koyi to kai bature hake ga ka baki kirin mironka da bature ɗabi'a ku ba guda ba da bature al'ada ku ba guda ba da bature addinin ku ba guda ba to in bancin rashin sanin ciwon kai me na koyi da shi inda Allah na son ka zan bature sai ya ka can Europe ya yi ma fara fata amma tun da Allah ya ma baka fata ka yadda cewa kai mutum ne ko musulmi na fatar kun fahimta don haka ka kula da addinin ka da al'adar ka wadda ta yi daidai da addini amma ka aji addinin ka ka bi addinin eh, wasu waɗanda ba addini guda ba da kai kayi wauta bature ya kamata a ce ka ya zo ya kwaikwaya gare ka ba kai ka yi kwaikwaya ga bature ba to shine mutanen mu kaga sai miji ya umarci mata ta da bayyana ga maza ko da kuma cuɗanya da su ka Allahu akbar lokacin da ina ma'aikaci ina director finance wata ma'aikata to akwai wani mutum muna bashi kwangila sai ya zanka abokina ne ina bashi kwangila lokacin nan to in ta zo sai in haɗe mata fuska ta zo abokin mijinta nike don haka tana son ta yi wasa da ni zai an mata toka sai ta kai ƙara ga mijin nata wai ta lura duk inda ta zo inda nike ina haɗe mata fuska sai ya zo ya magana zai yi min hajiya ta ce in ta zo ina haɗe mata fuska ai ta yi aiki da wani da wani duk sun yaba suna yabonta suna cewa ta kwarai ce wai wani zai zuwa yaba ma matarka ya faɗa matarka ta kwarai ce kaga wannan turancin ya yi yawa rashin sanin ciwon kan ya yi yawa ina fatar kun fahimta to shine ba wani abu bane wai wayewa ce wai a dole su turawa ne turawan ina bature aka yi sakkwato in ba in yamuri ba in yamuri ya gaza ba ya ce shegiya ba haushe ta so ta yi bature ba ta iya ba <laughs> to bature aka yi sakkwato duk ba sakkwace ba yiwa ya zan bature don haka ku aji wannan turancin ya ku jama'a ya saba ma addinin mu mu kula da addinin mu da al'adun mu kuma sun fi na turawa turawa ba su bambanci da dabbobi don babu doka ga addinin su ga addinin nasara akwai yadda aka shiga makewayi akwai yadda ake zama da iyali da sauran abubuwa duk addinin nasara bai zo da su ba haka addinin su shirme ne kawai addinin mu shine cikakken addini ma farradna fil kitabi min shay'in Allah ya ce ba mai sakaci mun ka ba komai ba face yana nan rubuci cikin littafin nan ba abinda ba a bayyana ba har yadda ake shiga makewayi sai da annabi mai bayyana muna hamma la dubban hamma sai da annabi ya bayyana muna ina fatar kun fahimta to dukka aji wannan karantarwa ta manzo Allah ka bi ta bature don kana dabba to shine yace daga cikin inda yake haramun mace ta wa mijinta da'a an tudi ihi ta yi mai da'a fi zuhuri alal rijal ga bayyana ga maza in yace ta fito cikin maza ta ce a'a Allah ya hana wal ikhtilat bihim da cuɗanya da su zo na ga abokanai na ce a'a Allah ya hana wa musafa hatim da kuma a haɗa hannu da su a zo yana ba maza hannu ita ma tana ba su abin da ya faru ga babanmu kenan mala abubakar gome allah shi mai rahama lokacin yana alƙalan alƙalai garan da kada nan northern Najeriya. zamanin gawan yana shugaban ƙasa ka san gawan yana da bundi tare da shi ko wane ne bundin gawan victoria mata ce duk inda ya tafi tare da victoria ba kuma jin labarin victoria ba tana nan ko ta mutu to shi ne wata rane ka ziyara Kaduna malam matsayi na ma'aikacin gwamnati yana cikin wayan zo iya fatarbin shugaban kasa an ka shiga layi shugaban kasa ya biyo yana ba mutane hannu duk wanda ya ba hannu ita ma Victoria ta bashi hannu an kaga malam Abubakar Gumi gawan ya ba malam Abubakar Gumi hannu sai Victoria ta ba mallam mallam ya rike hannu nai kuma kun san Victoria ga gawan jin ta yake kamar ko kamar koyar ijiya ta yi gawan ya juyo ya ce gafarta malaka ba ta hannu babu ko ya ce addinin ma ya hana hannu na mace ya ce a'a ai addinin ma ya hana abin bai wa gawan daɗi ba amma sai mi in bai mai daɗi ba daga wanda ka saba ma gawan daga ka saba ma Allah wai fi sauki ga saba ma gawan tunda ya an saba ma gawan sai a kwashe lafiya amma in ka saba ma Allah sai Allah ya saka wuta don haka mallake ba ta hannu amma yanzu firili kaka ganin mutane na haɗa hannu da mata wai su ne mutanen banza ko ka ga mace tana haɗa hannu da maza yace mutum ne ba mijinki ɗaya zaki hannu da shi in ba mijinki bai halatta ki haɗa hannu da wannan miji shi wannan ba hannu ba ko jiki sai a haɗa mijinki kwana ya kai hutun ɗazu <laughs> to shi ne ya ce daga inda yake haramunta wa mijinta ɗa'a wato yi mai ɗa'a ga bayyana ga maza da cuɗanya da su da kuma musafaha da su faƙad ƙala ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce waya za su altumu hunna mata'an idan za ku tambayar su wasu kaya in za ku tambayar wa mata annabi ana magana ne dangane da matan annabi sai an ka ce masa in za ku tambayar mata annabi wasu kaya fas fas'aluhunna min wara'i hijabin ku tambaye su ta bayan shamaki bayan kuma Allah ya ce mata annabi iyayenmu ne kaga iyayenmu ne ga haramcin auren su yadda yake haramka aure mahaifiyarka haka yake haramka aure matar annabi amma kuma zaman aure ya haramta tsakaninmu da su kuma still Allah bai halattar da mu keɓanta da su ko mu gane su ba shi yasa in ma kana da wata bukata nan cikin gidan akwai wasu kayan da aka so a miƙo ma to Allah ya ce ku tambaye su ta bayan shamaki ko kuma kila ka zo fatawa a tambaye su ta bayan shamaki ma'ana bai halatta a gane su ashe kenan jikinsu a al'aura ko muryarsu jikinsu shi al'aura ba murya don haka jikin mace shi al'aura shi an ka hana maka gani ba muryarta ba ya halatta ai magana da ita matukar dai magana nan magana ce ta alkhairi ba ta alfasha ba na fatar kun fahimta wa Nabiyu an sallallahu alaihi kuma annabi ya ce ku wadkhul ala nisa ka shedin ku da shiga inda mata annabi ya hana mutum ya shiga inda mace daga shi sai ita sai malamai sun ka ce to in annabi ya yi muna ka ya hane mu daga shiga inda mata to kaga keɓanta da su min babu aula ina fatar kun fahimta kila sai an ce ya rasulallah ya manzon Allah afara aital hamu to yaya kake gani game da dan uwan miji shine alhamu ba annabi ya ce ka shaidan ku da shiga inda mata ba waɗanda ba matan ku ba to dan uwan miji fa ya manzon Allah menene alhamu Ya ce huwa qaribu shi shine makusancin miji ka akhi kamar dan uwansa uwansa ko kaninsa wabna akhi da dan ɗan dan uwansa wa ammihi da amminsa wamna ammi da dan amminsa wana hawihim da makamancin su waɗannan duka da mijin zai saki mata suna iya aurenta ko ba su iyawa suna iya aurenta ashe kenan kaga ajnabanta ne ba muharramanta bane sai wani ya ce to annabi ya kake gani game dan uwan miji kala sai annabi ya ce alhamu almautu dan uwan miji mutuwa dan uwan miji mutuwa mutuwa walla riggango kamar da hausa eh dan amma ya dauko ma ruwa me ma'anar alhamu almautu sai malamai sun kace kamar annabi na cewa dan uwan miji ku yi saunar shiga dan uwan miji inda matar dan uwa nai kamar yadda kuke yin saunan mutuwa ina fatar kun fahimta fassara ta biyu sun kace shiga dan uwan miji inda matar dan uwa nai yana jawo mutuwa ina ne mutuwa za ta tahowa in sun ka shiga sun ka keɓanta ƙaddara ta gitta sun ka yi zina ya yi zina da ita ita dai kaga muhsana ce me hukuncin ta?" sai a jefe ta da duwatsu har ta mutu shi ma in muhsini ne haka nan kaga almautu kenan an dai yi fassarori masu yawa game da maganar annabi alhamu almautu na fatar kun fahimta kaga wannan hadisin dai yana nuna mana haramcin wato mutum ya shiga inda macin da ba muharramarsa ba musamman ya keɓanta da ita dan uwan miji bai halatta ya shiga shi kadai inda matar dan uwa ne sai tare dan uwa amma in shi dan uwan ya ja shiga shiga an ka shiga wannan babu illa amma ya shiga shi kadai ya keɓanta da matar dan uwa ne to wannan shine haram wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim da imam tirmidhi sun ka fitar da shi to sai malla yace ba waɗannan ɗaya bane wannan ba misalai ne yake kawo wuraren da in miji yayi umarni sun saba ma shari'a ba haramun ne mace ta bi umarnin sai ya ce ba su ba ne? bane wa ƙisi ala zalika sai ki ƙiyasi akan wannan kulla yi khalifu shari'ar rabbiki duk abin da ya saba ma shari'a ubangijinki in mijinki ya baki umarni to bai halatta gare ki nan ki bi umarninsa fala ta ga tari kakki rudu bi ma yalza muki min da'a dangane da abin da ke lizamtaki ki na yan da'a liza jiki ga mijinki hatta tudi e fil ma'asiya hakki mai da'a ga abin da yake saba ma Allah fa inna ma da'atu sani kawai da'a fil ma'ruf ta tabbata ga abin da an ka sani na kware ga shari'a haka annabi ya ce musu sahabbai inna ma da'atu fil ma'rufi da'ad da an ce ku ga shugabanni ko ga maza ko ga iyaye ga abin da yake na kware ga shari'a ashe kenan duk wani wanda an ce awa da'a in ya ba da umarni sabanin shari'a nan ba a ce ai mai da'a ba wala da'ati li makhluqin kuma babu da'a ga duk wani taliki fi ma'asiyatil khaliq ga saban mahallici don haka bai halatta mace ta wa mijinta da'a matukar da'an nan na ja zuwa ga saban ma Allah amma in ba abin da ya saba ma shari'a ba to ba wuri guda da an ka yadda mace ta saba mijinta na fatar kun fahimta to menene waɗannan maganganun duka ke karantar da mu ashe haƙƙin miji na farko akan mata ta shine ta mai da'a shine haƙƙin miji akan mata dole na ta mai da'a haƙƙi na biyu wa min haƙƙin zauji ala zaujati kuma daga haƙƙin miji akan matarsa an ta suna hu ta tsare mutuncin sa wato hafiza ala sharafiha kuma ta tsare akan ɗaukakarta ita ma na ta mutuncin ta tsare mutuncin miji ta tsare irlin mijin ta tsare mutuncin ta ita ma wa an amalahu kuma ta kiyaye dukiyarsa wa waladahu da ƴaƴansa wa sa'ir shi'uni manzili da sauran sha'anonin gidansa musamman in ya fita to yanzu gida na ga hannunki ke hajiya da ɗiyanai da dabbobi nai da buhuhuwan haci da sauran dukiya tai da bisashe nai duka suna ƙarshen kulawarki wanda duk kin wulakanta Allah zai tambaye ki ina fatar kun fahimta liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah maɗaukaki da ya yace fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi ma hafizallah fasalihatu don haka salihan mata qanitatun sune mata masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon Allah masu da'a ga mazansu to waɗannan sune salihan mata hafizatun lilghaibi hafizatul lil mafi eh, tsarewa ga gaibi bi ma hafizallah dangane da abin da Allah ya tsare me Allah ya ce mata su tsare su to salihan mata su ne masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon Allah da da'a ga mazansu sannan kuma masu tsare su kakki ga yayi tafiya baya dan kin laka magari jakka ki kama yawo kina zinace zinace wannan baya in dai baya nan to ai ubangiji ne yana nan ko ubangiji ne shi ma yayi tafiya ubangiji ne yana nan kuma yana sanar da abin da ki aikata don haka wajibin ki ne ki tsare kanki bayan bayanan kamar yadda kike tsare kanki lokacin da mijinki na halarci wal qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma domin fadar annabi da yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace makiyayiya ce ga gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma abin tambaya ce ga abin da an ka bata kiyo gidan mijin yaya nai dukiya tai bisashe nai da ita kanta duk Allah yanzu da miji baya nan duk ita kake yanzu don haka Allah zai tambaye ta don haka haƙƙin mace ce ta tsare mutuncin mijinta jama'a duk macen da tattai ta yi zina bar ci mutuncin mijinta ba ta ci mutuncin mijinta don haka haƙƙi ne ta tsare mutuncin mijinta da miza ta tsare mutuncin mijinta da kiyaye kanta kar ta kyakya ta ga mijin bai nan ta ta ta sheke ayatta ta yadda ta ga dama a ko baya na ai ubangijinsa yana nan don haka wannan shine haƙƙin miji akan mace haƙƙi na biyu sai haƙƙi na uku yace wa min haƙƙin zauji ala zaujati kuma daga cikin haƙƙin miji akan matarsa an ta zayyana lahu ta yi mai ƙawa wata ta jammala kuma ta yi kwalliya kada ta zauna cikin gida dukunkuni da kasa an dunkule wanki ina fatar kun fahimta ta zauna da kasan jaka a'a dole na mace ta zauna kullum da kasar tsohuwar karuwa karuwa ba ita ke kawa ba kullum to dole ki zama mamijin ki karuwa kullum ki rinka mai kawa wagga kan kuwa ta ba kabbara ta <laughs> to haƙe na uku dai haƙe na uku namiji akan mata ta an ta zayyana lahu ta yi mai kawa wata ta jammala kuma ta yi kwalliya me bambanci tsakanin kawa da kwalliya duka ɗaya ne ko suna da bambanci me bambancin su madalla kawa ga abin da ya shafi sutura kada ki sa tufafi masu datti kada ki sa ragga duda mijinki na kallon ki da ragga ki fitowar da bata da kyau kwalliya kuma ta yi wanka ta shafa mai ta sa turare ta shafa gazal ta sa katambiri ta shafa foda shi ne kwalliya ta sa 'yan kunne masu walƙiya da zobe da sarƙa da 'yan warwaro shi ne kwalliya eh sannan ta yi mai irin ɗaurin ɗan kwalin nan na 'yan gozi ewela ta yi jikka irin ta ta dizani <laughs> ah, shi da cikin wata jarida ta wa jonathan shegantaka sai an ka sa hotannin matan da ingozi ewela da eh, oduwa wannan minista ta aviation wadda an ka fitar estela oduwa da da dizani sai an ka ce women that took mr president to ransom <laughs> to shi ne ya ce haƙe na uku daga cikin haƙƙin mace akan eh, miji akan mata tai anta zayyana lahu ta mai ƙawa wata ta jammala kuma ta yi kwalliya kullum fes fes fes kakki yadda ya ji wani mugun wari gare ki duk warin da bai ƙayatar da shi kakki yadda ya ji shi gare ki don hakan ga in yana da zarafi ke ce mai gida turare ya ƙare a sau turare da turaren ɗaki da turaren jiki in bai da zarafi ke cikin 'yan sana'o'in da kika yi kakke ji Ki ke sawo kirin kasawa ina fatar kun fahimta in yana zarafi shi an ka ce ya sau sabulu na wanka da na wanki in baya da ba faduwa ba ce ki sau ki yi wanka ki yi wanki ki wa mijin ki kwalliya to shine ya ce wa an tabta sima kuma ta rinka yin murmushi fi wajihi ga sa da'iman ko da yaushe kullum ta zan cikin murmushi ta kalle ta yi murmushi ta faranta mai rai wala ta abasa kar ta huska ya shigo ta gami huska kamar yan kuma ta wata ta mutu wannan mahaukaciyar mace kenan mai sha mijinta mur ta sha mai toka a murmushi an ka ce kullum ki kalle ki yi murmushi wala tabdu fi suratin kar ta taba bayyana ita mace cikin wata sura ya karawa hada mijin ke kyamata ta fito kaca kaca ta bari har ya taso da wurin aiki ta gama abinci tana kauran hayaki ba ta yi wanka ba da ke kare ke kokari ki kyakyata lokacin dawa ta ke tabbatar da ke yi wanka ke shafa mai ke shafa turare ke samu sabbin tuwahi kesa amma yanzu in ka gama cina kwalliya ta unguwa za ta nan jahillan banza faqad akhraja dabrani haqiqa imamu dabrani ya fitar da hadisi min hadisi abdullahi bin salam daga hadisin abdullahi dan salam yarda Allah tabbata gare shi qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce khairun nisa'i mafi alherin mata su wanene ne ya rasulullah to ku saurara ku jiya mafi alherin mata man tasurruka ita ce wadda ke faranta ke faranta mare idza absarta in ka kalle ta ka kalle ta ka san ka kalli mace ka amma wallahi na iya zabi eh amma ka kalli abu gashi nan wanda ka an dunkule wanki ana jiran mai wanki ya zo ya dauka cika amma na yi hasara wallahi don haka an jima ka fito waje ka ga wata yar karuwa ta gitta ba sai ta baka shawa ba ka bar ka cikin gida eh don haka mata ya kamata ku ji tsoron Allah maimakon ku ta yi inda bokaye bokancin kuna nan ga hannuwanku ba wani boka wallahi da zai ja miki hankali mijin kina muna na mai ga kinan ke zanna da kazamta babu addini babu da'a babu abinci mai kyau don haka shi yasa mazan ku kabar suna taya hotel suna cin abinci a ji abinci ba wani galibi jama'a miya kamar miyan kare <laughs> eh don haka wata rana ka ce wani gari ka ci abincin hotel ba a ok ashe ka ashe dai an kware mu ina ce ina lasan miyan kare sai ka sai ga dottijo ya kama zuwa faila yana ce yana dan kwalkwala hauru da iccin na yana don gawar ya bata da da tambadatta amma ki mai abinci wanda ya fi na faila daɗi ya saba cin naki ran da ya ta faila ya ci sai ya sha. ciki ne ya burkuce ke ga dole ya dawo ya ci naki don hakan ga maimakon ku ta inda bokaye ku ya kamata ku tsaya ku ne bokayen kawunan ku amma kun bari an ba kyautar ran haihuwa ke zanna ke ta kazama ke ta wasa da addini kuma ke san mijinki ba abin da adda girma gare kamar addini ke ko ba abin ke wulakanta kamar addini faɗa min wani boka zai sa ya soki kun yi ban hannun makafi in yayi gabas ke yamma in yace ki bari sannan zaki in yace ki baki babu da'a babu mutuntawa jama'a babu girma in ka tai lahira ka da bace ma barka da zuwa to wane boka zai sa a soki ba wani boka zai sa illa ke sai da kwannan ke kai mai kuɗi ke kai makatun banza kuɗi ya kashe boka katun banza ne jama'a makareci mayaudari to Allah ya shiryar da mu ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inji Abdullah bin Salam manzon Allah yace khairun nisaa mafi alkhairin mata man tasarruka ita ce wadda ke faranta mare idza absarta in ka kalle ta ka san ka kalli mace kai wallahi ina da hajiya wata ɗi'uka kuma ita ce wadda ke yi ma da'a idza amarta in ka umurce ta kana umurtar ta yanzu an gama abin da kace kana cewa ta bari ba ta koma abin nan amma da Hausa fa Bahaushe ya ce da Hausa ka wada mata wanci ban son abu kaza ta ce tau gobe gobe ba sai an yi kwanaki ba gobe gobe sai ta sake maimaitawa don Allah ba ganganci bane to da wani yanzu in ba ta ja Hausa wani yare take ji ta gani to wata uka kuma take ma da'a idza amarta in ka umarce ta wata hafaza gaibatika kuma take kiyaye fakuwar ka fi nafsi ga kanta wa malika da dukiyarka ma'ana in baka nan kafa ka ta unguwa tana fake kanta ba ta yawo tana zinace zinace sannan kuma tana fake ma dukiyarka to annabi ya ce wannan ita ce mafi alkhairin mata don a kun mata kowa ta yi kokari ta tara kowace mace ta yi kokari ta tara waɗannan qualities man tasurruka idza absarta ita ce wadda ke faranta mara in ka kalle ta wata uka idza amarta kuma take yi ma da'a in ka bata umarni wata hafazu gaibatika kuma take kiyaye fakuwarka fi nafsi haga kanta wa malika da dukiyarka wannan hadisi hadisi ne sahihi wal ajabu malla yace abin ban mamaki kullul ajabi dukkan mamaki min ihmalil mar'ati nafsaha nafs nafs eh, min ihmalil mar'ati li na wulakanta kanta eh, biris ɗin da mace ke yi da kanta fi baitiha lokacin da take cikin gidanta bi hadratu zawjiha kuma mijinta na halarci ba baya nan ba yana nan amma mace ta yi banza da kanta ba ruwanta da wanka ba ruwanta da wanki ba ruwanta da kwalliya jama'a ba ruwanta da mike daɗaɗa ma miji miji ya ta ya dawo ga kwanoni yara sun ci abinci an wace bata ce su taru kwanonin nan ba kuma ita ba ta iya kwaro ga kwanoni na an ci abinci an ba kuda na biya zakazanta ga gida nan kaca-kaca yara an sha soɓo an zube soɓo nan an sha kunun zaki an zube nan sai kai tsamana amai ne gashi nan dai ledodin sobo da mi duk gashi nan kace cikin gida har mijinta ya taso da wurin aiki wannan bata wulakanta kanta ba in baki iya sharewa sa yaran su share ina fatar kuma ko da mai gida ka dawo wa iska gida very neat ko mi tsatsatsap to in shi an rena saboda faɗa yanzu mi ya gani da zai faɗa amma ya kwaso yunwa can ofis an taɓo shi ya taho ya iskan mai gida kaca kaca ba ke buɗa mai ƙofa na sababi kuma da ba gashi mafitini sai a ce ka mai da hituna kamar shan maganin bature wata mace na nan cikin rima rediyo kai ga kanan ka mai da hituna kamar shan maganin bature na sai daban na rana daban na daban inda duk ga ana mace hituna ba ita ka sayin fitinar ba ta duk abin da ya kamata a yi ta yi to shi asar yan shi asarkin fitina yanzu kuma ya fitinat amma dama gashi mafitini kuma ga kike ko sakare sakara to duk guda ga kike zan sakare <laughs> to Allah shirin da mu shi ne malam ya ce ban mamaki duk wani abin ban mamaki bai wuce yadda mace ke tozartar da kanta in tana cikin gidan mijinta ba kuma mijinta na halarci mijinta na nan zaune ga gari wa ifradiha da kuma faifaye wata fil ihtimam bi ya ga kula da kanta wa ibda izinata da bayyana da kawarta inda al-khuruj min baita lokacin za ta fita daga gidan in tana cikin gida tare da mijinta ta yi banza da kanta ba ruwanta da kula da kanta <clears throat> ko kula da mijin amma in an ka ce za ana unguwa in ka ga yadda taka cakewa ta yi sha a shafa wanga a goge a koma shafawa a diba tana diba madibi sau ishirin ina fatar kun fahimta hatta su da fiha kaulu man qala har sai da maganar wani mai magana ya gasganta ga irin wannan matar da yace kirdun fil baiti wa ga fi share in tana cikin gida matsayin biri take biri na kwalliya to da kasan biri biranya ta in tana cikin gida amma ga titi da za ka haɗu da ita ga titi wadda kasan barewa ana ba da bare ana buga misali da barewa ga kyawu ita wannan matar da za ka haɗu da bisa titi za tana unguwa wadda kasan barewa za ka ganta tsatsatsab mace mai kyau kyakkyawar mace amma da za ka iskan mata gidanta wadda kasan biri fattaqillaha ya matalla sai mallan yace ya ke boyar Allah ki tsoron Allah fi nafsiki ga kula da kanki wa zaujiki da kuma kula da mijinki fa innahu ahqqun nasi domin shi miji shine mafi cancantar mutane na tiki game da ƙawarki, wata jan jammuliki da kuma kwalliyarki ba duniya wanda ya kamata ki wa kawa da kwalliya kamar mijinki wa iyaki ka shedanki wa ibda azina da bayyanar da kawa liman la yajuz lahu ru'yatu ga duk wanda ganin kawan nan bai halatta ba gare shi in za kina unguwa ki yi kwalliya wa kinwa mazan bisa titi to halal ne ga mazan bisa titi su ga kawaki ba halal bane don haka ashe in mace na cikin gida ya kamata ta ta caki ta kulle a dakarta in za tana waje duk awan nan sai ta samu katon hijabi ta lullube ta koma kamar bukka tana taya bukun bukun bukun bukun ina fatar kun fahimta amma in tana cikin gida sai ta koma kamar biri in za tana unguwa nan ne ake cakarewa sai ka ce wa kika wannan kawat wasu maza gare ki waje halal fa inna hadha yin hakan ga ma'ana mace ta yi kawa in za ta fita da gidanta min as al muharram yana daga bayyana fuska wanda an ka haramta as-sufur bayyana fuska yana daga bayyana kwalliya ta fuska wanda an ka haramta kaga kenan haramun ne ko haramun ne in mace za ta fita ta yi kwalliya in tana cikin gidan mijinta an kace ta yi kwalliya to mai kasa da ce kasa dinsa ya kare don haka kun jiya yanzu dai haƙe nawa mun ka faɗi haƙe uku na farko shine wajibi ta yi mai da'a na biyu wajibi ne ta kiyaye miji ga mutunci ne da kuma mutuncin kanta ina fatar kun fahimta sannan haƙe na uku shine haƙe ne wajibi ne ta rinka ya mai kwalliya ta ya mai kawa ta ya mai kwalliya amma kake zanna ga kinan a rasa abin da za a siffanta ki da shi shin jaka za a cewa ko biranya za a cewa ko tulin wanki za a cewa a'a in kina cikin gida ya tabbatar da duk ya shigo ya san yana aure da kyakkyawan mace haka ya kamata mace wayayyar mace amma ba mata mata ba kasan wasu mata ba su kai mata sai a ce musu mata mata to Allah shi ba mu iko mu kiyaye in Allah ya so gobe sai mu ci gaba da hakokokan ko abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure abu Allah shi yafe mini shafe cikin ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika